yawan mutanen da suka kamu da cutar covid-19 an gano su ne ta hanyar yin gwajin cutar wata dubara ce da ke nuna cewar ko mutum na dauke da cutar ne a lokacin da ake mishi gwajin ana yin shi ne ta hanyar zira wani dan kara dunkule da abduga cikin hanci a ƙasar Nijar, kudaden yin gwajin na kan jika 25 na sefa ga masu bulaguro a cikin jirage yana kan jika biyar ga masu tafiya cikin motoci sai dai a ƙasar Nijar, jita-jita na nuna cewar wata hanya ce gwamnati ta samun kudade ba tare da sun damu da lafiyar al'umma ba dr ronan jambu daraktan cibiyar da ke kula da bincike kan kiwon lafiya ta birnin yamai ya bayyana mahimmancin yin gwajin cutar Akwai karancin mutane da ke zuwa a yi musu gwaji, wanda hakan yana ba mu wahala sanin yadda cutar take yaduwa a Nijar. Saboda mu waɗanda muka fi yi wa gwajin mafi yawan su matafiya ne, ko kuma marasa lafiya da ciwon su ya yi tsanani. Kuma kamar yadda alƙaluman ofishin ministan ke lafiya suka nuna, akwai ƙaruwar masu kamuwa da wannan cutar. Idan ba ka son yada cutar ga wani ko wasu da ba su da ƙwarin jiki ko iyali, kenan hanya ɗaya ce ku zo ku yi wannan gwaji na gaggawa da ake iya yi a cikin gidajen asibitoci wannan ma wani kishi ne na yin gwaji abu ne mai mahimmanci ga ƙasa ga iyali da kuma duk da irin wannan kokarin ana ci gaba da samun allurar rigakafin cutar na jabu inda wasu matafiya ke kewaye umarnin na likitoci yayin da wasu kuma ke samun kudade ta wannan hanyar dr idi ilyasu mai nasara ministan kiwon lahiyar ƙasar niger ya tabbatar da cewa an ɗauki ƙwararrun matakai Gwamnati ta ɗauki matakai domin kiyaye samun gwaji na jabu Wannan gwajin da ake kira fesera ana yin sa ne a ma'aikatar gwamnati a nan ya mai da ma cikin ƙasa. Bai daɗe ba mun yi wata sanarwa domin jan hankalin jama'a cewa duka waɗanda za su yi tafiya ta jirage to sai sun yi wannan gwajin wanda ma'aikatar kiwon lafiya ce take tantance ingancin gwajin. Kuma mafi yawa masu tafiya a jirgi domin fita Nijar suna biyuwa ta Yamai ne. Akwai cibiyar Sarmes domin jama'a su zo a yi musu Pour que les gens puissent euh, faire euh, leur euh, test.